so ina zuwa dakata yanzu ma wato baka san ma abin da ya kare ka ba ko eh dakata baka san abin da ya kare ka ba ko nace baka san abin da ya kare ka ba i don't understand you baka eh i don't understand you nace ka ga dai jiya an biya kuɗi jiya jiyan nan shi ne yanzu ka biya ni kuɗi yana yake bin ka bashi kaji ko bashi eh baka ci bashi bane i don't understand you Eh, yanzu ne wato da in kawo lokacin biya shi ne ka rikice yanzu wato kai baka jin hausa ko amma lokacin da ka zo mai bashin abu na ka nuna kana jin hausa sarai wato yanzu ne kake jin turanci ko wajen ba ka ji ko ba baka san ka ji ko ba to nace ina ku ina a gida ka ji wannan ko sai ku ta yi don yi sol da don abuse me ni ba na ce zan zage ka bane ni ban ji wannan ba a nan go kukura to wallahi yawan sani na ji kawai ni ban ji ko turanci ban ji shi ba ka ji ko san san ji wannan ba oh you come for your uh, money or uh, you come for your kudi or, rigima rigima kai kai kai kake neman rigima tun da yake ka uku kuɗin baka zo ka biya ni ba ni ba ni neman rigiman komai abin da nake so ya kai za ka biya ni kuɗi na ka ji wannan a cikin masu ko you go give me my money or oh, or oh, you go give me ka ji wannan ko i no give you wetin go do a ni ba abin da zan yi ba abin da zan maka illa kawai kai ka gurin samu ai ka samu ja ah sannan da mai gashin baki wannan sannan da babban soja wannan sannan da eh uh, it's not my CEO you can't do me any fuck uh, up aha to bari ma ko amma kowa ya san kai wallahi da kai saman da ko ka ko ka za ka biya wannan okay ko go za ka biya wannan ai da sai ko ka ko hausa da sai saman da yace sai ka biya wannan kuɗin Ah, maka go out say kudin ai dan don na why you the the why should you go out go out go out oh. oh this world ah this world Oh, every time this man uh, continues stop me, coming to me every day. Abba. Oh. yau da ni na ga kaga da muke a cikin gidan mhm. yau ba za ka ko ina ba a nan gidan ban wani wani ko ina ba eh ba shakka ba za ka ko ina ba kina nufin ba zan tafi na aiki ba insha ma Allahu amma shi ba ke sarfile me yasa ke mata irin ta irin wannan abu ne eh ka ga na ga a ina kake son ka je na kana son ka mai da ni shegiya ne a cikin gidan nan kullum aka waye gari inda zan tafi aiki ne in ban tafi aiki ba in saba in je samu abin da muka ci ba ya za a yi musamman ka zauna muna da shauran abinci a nan cikin gidan dan ka mai da ni shegiya kullum sai ka fita yawo ba za ka dawo sai da asuba yana da kyau kenan in zauna muna shauran abinci insha mu Allah inda ina zaman in na tafi office je saman je ya sa kullun fa in zadi kenan saman ja shin samanjan wai Allah ne kullum kuke ji tsoron shi kamar abin nan yau da ka zauna a nan saman samanja ba Allah bane amma saman shugaban wajenmu ne saboda haka zan yi tsoron samun saboda hanyar gyara abinci na dole ka bi na gaba da kai kin ji in ke ba ki ga miki wannan a gidan ku ba zan ga miki to ka zauna ke ke kina mata na ne ba kina uwar gida na ba ka dan samun ji ya tambaye ka ka ce mishi baka da lafiya kai zaman ka ko samun da tambaye ce mun lafiya eh. inda haka ake yi ake yin ƙarya ake ba lafiya da da da da yanzu zai samu aikin da har zan samu kuɗin za aure ki kuma har da zagi ne abu? an zage shi in wannan dai zagi ne na faɗa miki gaskiya na zage shi dan ni dai na gaya maka zauna kawai ka san dama kuma zaka ka dauka riga ku ji da mutum ba irin abin da ba za ku gaya mishi a bakin ku ba ba magana in an riga an gaji da mutum bane ina faɗa miki gaskiya ne yanzu kin ce ba zan fita ba eh kin san kuma dole mutum tafi je waje aiki kin ce kin ce ga fa aikin banda ake wa ba ki yace bin da ake wa mutuwa zo da lafiya kana jin nan je mun tafi fati na abokina eh. to sai muna muna fati muna fati sai dan kwanta haka a kujerar shi sai bacci kwashi ne ban farka ba sai wajen asuba sun ta sun dawo gida shi ne ka ganta sai ta tsare ne zuban ban tafi ba ka taki kai zaka rantse ka ce da bacci a nan ba ka rantse na dan yi baccin kaɗan ne ba wani baccin kake ba to ke ba kyauta ba irin wannan ba daidai ba ya zaki hana shi ba gurin aikin shi hmm? aikin nasa shine ku hmm? ki ƙara irin wannan daga yau kin gane ko shiga gida ai yau na riga na gida ni yau a nan gidan bala'i tsakanin Allah ya kiyaye kada Allah ya kiyaye bala'i ka miji ce ba zai je wajen shiga daki ba shiga daki oh, ni ni da ba zan yi ba na ka ji kullun sai ya kashe ni yau sai ka kashe na ai mu je aiki Oh, I don't tire. I can rest this morning. ba ne ne gida tafi a gida ba nan ne ranka gade a gade kome sa kome ja ida grace kama standard amma wannan yana magana ba ya kome ce kana ganin mutum ta wai kome ta ba muna ciki daki wai kome ta a waje muna yin da gani a gade a dai yi mana ta eh yi dai mana but what did you worry you kan me ya dami kan kai naka ne na ce me ya dami kai naka ka gani mutu go that wai call me you don't know this huh? no I, I, I get it I don't uh, want uh, to rest months before I come home gida bai wuce ba na jakar mai tara bai wuce ba wannan agogo ni mai tilata ba ne wannan kana yawo da shi na ta agogo ga ya juwa ko ba ka bani ya ta ci look a gidai baka ji aiki ba ka yi daji ka kwanta a gida kana fuda ko ka je ka je kwana gida jiya ko a ta a ta tuma ya ya tube kai a ta waya ina magana da kai ta taya mene ne taya ne ya ba yana jikin mota ba a wai a ne ranka da wai ya gaji shi nan na sai taya yes sir da taya ne gajiya wai tired ya gaji Oh. na sani taya ana tashi moto ne bai sani taya ka ba amma look agade why you no come for parade i don't sir i don't for parade sir you are late look if you are slap me now if you see your mother you no go change na him you dey tell me this nonsense allah you are very katambiri katambiri stupid eh yes ranka ta sa wannan wani irin turanci ne yes very katambiri stupid <laughs> what do you mean aziza ajade fito wa eh, raka da wannan turanci ka zai sa mutum ciwon ciki mumini ne a abladi ajade wa kaza kaza kaza yes yes blood ajade ka tambari stupid sanne mutum yes stop laka yau da you go sleep with gadron yau gidanka no be your own kai gadron yau duk you go go gadron come on ah. fito gadron tabiya mugu soja ya kwanta gidan da futawa ha tabiya tabiya a to ita masa ita masa dasa in ya zo ce dasa za ya bai so mala ya zo ba ta kake in na ce samun ya zo ka ce ya zo in ya zo ka ko in mutum ya zo gun samun sai ku duk ku kare mishi na eh yanzu haka shi wace magana ne to kuma ba ina bin ka ba shi ne a'a eh? kai kuma bin ka bashi ne to kai baka sani ba ko kana bina bashi ma ai ba za ka zo ka har wajen aiki ka ce ka zo ba kuma kun ga ku ba ku ce sa mana fa ko farin kayan ba ku ci ku ka faɗi Allah da muka yi ku sani cewa muna da gaskiya ba mu da gaskiya in kun da za ku kawo ƙaran mu ba dole akan hore mu saboda kamarin kamarin ka bata mu gure ba eh ku ma kan kawai da kuna dan bashi mu mu ce ba za mu biya ko sai kawo mu ƙara wajen mu in kuna son da na rabu muna shan wuya in kuna son haka in kun dauki bashi gurbu ka mana ka gare ko to ba za ku kukan ku aiba ai ba ku da kirkin sai ku ci kayan mutum ku ne magana ku ce uban kutu bai isa ba to da uban kutu ya isa ne to da bai isa ba ku ku ku ci ba a gurin ɗansa ne eh kwazo ku ci ba a gurin ɗansa son ga maka kaga mu manyan mu ba su muna irin irin sakacin nan to mun ba mu yi ba ku ce mun yi za su ce mun yi ne to dan mu yanzu ku daga ku bata mana suna sunan mu yayi kaga kai kanka da kake wannan magana ina bin ka naira uku baka biya ni ba to kuna barkin tufafi right to ne ne ne ne ce ne bar wannan ne ne ne. ne ne ne ne ne ne a da gaba a gaba wannan ya tsofa sai ka mishi fansho ya fansho to shi kenan to kai jana alahira ko a'a a lahira eh, akwai wani nan wurin ka kuma haƙƙi na kanka nace akwai wani nan wurin ka eh, kuma Allah zai bi min haƙƙi na na tabbata ina kanka in baka biya ba dole zaka biya lahira zero eh nace akwai wani nan wurin Allah in ka san kuma wani zai bani lahiran mu je ka kai ne wurin shi kai min jagora ya bani ba sai mun ji lahiran ba wallahi kana sako kai ne ka jawo ka daina sako ka taba jin mahalukin da yake neman bashi ka taba jin mutum da ka je lahira ya bashi a sai dai kai ne kai kana so kuma to kana so ka ce yanzu yanzu dai ka zo ne masa maja eh shi ta cin wurin ba shi kenan magana aiki nake ba abin nan ba a ofishin ku ne duk abin da kace min ina iyawa ina kace in fita shi kenan mutuwa dole ka jauna ne tukunan na sai jan gani da ki taka dauri gadurun amma kai kai ma yanzu kai ne ya zo aiki ya gari very stupid ta all ka ji ko ina magana da kai yi shata ya your blood lash corporate yake ka guda da kamar rai kawai ina yi magana ka rufe mini baki yau yau da kai da amuriya ka ba za ku kwanta da guda ba kai ga duniya kwana amma da wani na zuwa kai kuma fari ka mini ba mu da lokacin ji magana na kai ah. a jawaya ko mini ne ka ka jira ka nan muna sai ina taka da da ya wuce ka sunan mutane amma kai kai bai sani aiki na kana yawo aka hannu ai doka ne ta ka rubuta sunan ne a jawaya ko matanka ne ce ka yi laifi ne ko ka ne ce ka yi laifi ne ai ka da ba wata ba ne za ka gani abin da ja mu yi muku kai ki bila jira mu zan mu je ba su ga ina zuwa mutuwa dole idan mu jiya ina ina ina ina takalmi ka ai na samu aski eh, boots ya samu ya ji ciwo saboda ciwon da ne ina ran fiti kita buwa ne kuma kana yadda take dai kina mu kuma kana so dan ko kai ta bakin kai ne a ah, ko kadan da ah, ido kai ja kuma ya ta mari mene ne ya jami ka kafa wato ciwo ran da muka je fiti ko motsa jiki shine ashe kafa ta ta akwai wani rami kai kafa shine kai da kuma ka ji ciwo to anan da ya ya weak joja gudu soja ba ya ji ciwo ko ka ji ciwo kuma sai ka sa takalmi haka ba tunda ina so karfi soja ba ina mutane nawa ne ga duru ai ba kowa sai mutum daya hmm? ba kowa da sai mutum daya ka ji hausawa kuma ba yace ba kowa ma sai mutum daya kuna hausawa yace ba kowa ma mutum daya ba sai mutum daya eh, sai mutum daya kuce da wani a ciki kenan yawwa akwai akwai mutum guda wani ne sarkin arna shege yaro shege yaro wannan yaro sai yaro na wannan yaro ba da yana sha wuri wuri ne wuri wuri wannan ba ka sha mai hankali wuri wuri eh? wuri wuri hmm, wuri wuri ake sha hankali mini ne wuri wuri wuri wuri na ba ganyen nan da ake jawaya shine wuri wuri kenan nan gari ina yake yanzu ne ai ina jin ya tafi ya mara ji ta magani ko eh zai sha magani to banda ji ba kowa ai ba kowa yin ta ta sai ta yi na wanda ina ta ganye wuri eh. ina nan gado yau da gadin mutum da ya rage ko mutum da gadin na kaji ci kayo ba kowa hakil ko wannan wannan ce a gada agade yuti dikim ne yuti ago wata bita na gadin ba gadin eh uh-huh. ino no ba ino no te gadin ba na yau go sleep today if you good ma dey do fetch a work you live in house you know come parade e go tell you I think they don't want about when they go farm, they carry million and say, yeah, yeah. Uh-huh. When they carry dollar, they, they, they, they don't know what they are doing. I get it. What the wire? Come on, remove your belt. Bari tukuna mdogo kitu, don't want to come cover you. Za kama Come on, Badi right, quick, man. Come on. Up, up, up, up, up, up. Baba oh, yaro. bishima bishima kai mu bayarwa ka ina muku zo kama daji ne ya miji yawa ba ba shi ya mata ba sai yi waka ba ya kamata ah? ya want to leave ina aiki na ina kuma da ta kada ya kan mu buga kai me yasa ka je aiki late yau yes ba ruwanka ko ne dede ko kada mu dede ba tara gidan ku bani kada bani to kina ga miji rike dede ka dede ba ko in dede ko ba dede ba kan ina da ran namu ba ka sani haka ko to ga ga mini gaskiya me yasa ba jiwa ka da wuri ba suka de wato na samu dan tangarda ne matana hmm? ya samu gada ka samu ya samu gada da wani ne wai tangarda na samu tangarda da matana mina kuna kiyaye gada gada ba wuri da motoci na bi kai ruwa ba tangarda wato dai rigima rigima su kai da matan. kai mata ka yi rigima ko to ni congratulations ka gani fashin da aka yi jewa mhm. shine muka je ka san tight friend na ne da burkina sosai mhm. to shine sai na kai dare har wajen karfe hudu mhm. na dawo shine fi cewa ba zan fita tafi aiki ba waya nake tafiya na barin ta kuma shine ka ce ba za ku tafi aiki ba kai ma zauna ba mun mun ba juna kashi sa good ya buge ku gudori ba mun bugi juna ne sa eh, ne saboda aka ce ya zo laifi ba ko kuna yi ba shi gida da matansa good Georgia. kai tafi da mai ya kawo ka an gani wato sadan ka wani in ja kai magana don duk a ke da nan ka da ke da ka ce da nan wannan da ce da na da amin na na bayar da gama ne ƙarƙashin ka ba ka ce duk wanda ba a kawo kara gurin yi maka ya zo gidana har gidana sana Allah sana annabi mhm. in bashi bashi na bashi bashi mhm. da zai gidan nasu mata mai bashi sai abin ne zama tashin hankali ce to tunda ke kana nan garin kana nan nace to zan kawo ƙara su gurin ka ka bi mu hakki tashi hankali hankali ka na tashi hankali ka ya tashi a ah, gidan You know this man? Come here. You know him? Hmm? Yes, sir. Ah, you say you chop bashi? I uh, hmm, no chop Kadiba, bai gani ka ka ba. You chop what? You chop already? I only receive a credit from him. ba kafan ba. Kana da kana kaya na kira kaya eh? na bashi ya bai ci bashi naka ba ma ya karbi credit. Ko ba kaba. Credit bashi kenan Shi yana sai da jani ne yace shi ya karba credit ba jani ba ne ka ba wurin kaba. ba. bashi a gare ta bai ci bashi ba amma ya karbi credit ko duk bashi ne ranka ba duk bashi wannan kaya ne yace ya karba ba shi iri jan yana kira credit yace ya sai kai me sami su ta wai mini shiru a ranka da ai wannan son ka gane menene misali yanzu ka bani kuɗi sai mhm. su wani abu na karbi ranci a wurin kaya wai kai ne ya karbi kayan ba ne eh a gada ne abin da gada ya fada eh mhm. a gada bai ci bashi ba amma ya karbi credit shi jiro ina ce da jani ni ini jana gari ya karba a wurin shi eh. ba ina kiri shi credit shine ya faɗa abin a gare yace in take ji shi ma na bi credit credit eh eh oh. kai ya ta ina mini muju ya ce zai ta bashi ce ba shi wata yanzu bai biya ni kuɗin ba to jiro abun kai ka kaca na rude ka san ni ban san tashi hankali da kowa tun da wani ne kowa mu ma soja ba mu ce tashi hankali ni a kai da kaca ni nayi rudewa kai ka ce ya ci bashi a ce ya karbi credit eh ka ga mai ya ka bi kayan ka kiridi jina ce ya ba ka kiridi kayan ka ko ce min do Allah do annabi na kawo na bashi in wata ya kare to an biya su kudin bai zo ba yanzu me kuke nema ne yanzu kudin nake so a karɓo mu gidan you get money and why did you why you take the clothes you buy go you take and go your house I no get money now no be that one I ask you stupid soldier the clothes you he you take this man the clothes you buy the call credit why you take go I no shop basi. I only take credit. Why you chop? Why you carry the blue go? Agede. You know like yeah, me. Why you customer? Ale, bejo house. Why the tampa? Why you go carry credit from this allergy? Ale carry tampa. What do you carry? Credit. So why why the credit money now? Why did? I know that money. Aha. Tomorrow. Kai mutum ba za kan ka. Kai mutum ba za kan ka. Na ji da wai ba da kudi yau. To gashi ana maganar to. Ba ji kudi yau sai gobe. Eh. Ibn yana kaulai ji mana. Kada yi mini sai giya. kai kace ya karbi menene a tantofi shi kuma yace kiriditi ya karba ba ce ne kowane rika ne na kai da ai ba shi bishi ya da Allah kai kusa kan na nuru da ni ba kowane rika ne ya karbi kirgi wurin ka eh. ba ruwa na da yau na rigima a ga da yake yau ba shi da kudi a ga da today you go, you go home at all eh? you you thank God your friend you could you, may you sleep gathering together that room uh, me you ba you your friend ba yes good You go together, sleep there. You okay. and your friend. Uh huh. <laughs> all of you? And all of us? <laughs> Yes. all of us? Go That you? Yes. Catch me and you, we go garden. Come on. you and you. Abu da for that. nace me you friend go sleep garden together. Hadda kai kenan ranka da bismillah. Da wani ne? Hadda kai kenan. mun koma da ake ta ne na na nufi da da boki shi ba ya ta ku da shi ah. oh kace you and him

yau goma sha biyar ga abin da na ce da kai kai tafi gida gobe kai da ya dawo don kwana biyu za su yi gajinu za su kwana za su kwana gobe jibi ka dawo ka biyu kudin ni ko kwana nawa ne ban sake to shike nan zo gurin kan karbi kudi to ka tafi saboda ni da cire ba shi kenan kudi to shike nan rigi mai soja ya kare ni abin da yau bude mu dawa ki soja so ka tuba da wa ba ka ce matan ga ne kuna gobe gida ba sai sa kai lati guda ki ba kwana biyu ba za ka ka ba in ta yi tuwo in ta gama tuwo ta ki ta kai dai mai fito yana gadiru ba take nan ba goben kai shiri za ku tofi yake zai ce ku jauna kuma saboda kai ya za ka kuka samu mata zanna kai kuka mana ba saboda ji daji kuka ba ne yace kai je aiki ba in ka kwana gadirin gobe ba sai yace ka ne tofi ba kai kuma wannan tegiya kuna je kuna dauki ba ka shi magul ne na kashi credit ba kana ce ka shi magul credit ni ba ruwa na in mutane kwatsa sun kai maka ba ruwa mu amma abu da zai yi muku zai discipline naku kai tun da kai ka ce mata wannan ido ka bai gani kowa da kirki kuma mm. ce ka zauna gida ta lokaci ka ga dama zai je yaki aiki soja kai ka kawo kanka ba mu kira ka ba in ba za ka yi ba ka mini takarda ce mu kore ka ba ka kudi ka je je kawai kudi noma amma ci ta wannan wawa yaro shi je kule shi shi ma wannan za ku kai yi double nati za ku yi double nati kaman miji ashirin da goma mm. ashirin da goma mm. ashirin da goma yes baka sani abin da na kira 2010 ba haka eh? haka 2010 2010 kai double na shi 2010 minti 30 kenan 2010 ne zade baka sani 2010 ba da shiri ga goma ba shi 30 kenan eh ba shi ne 2010 ba mita shiri da goma ba to 30 a cewa Ha. mita look shi kai ba da mita ji ba Ka ne na haka ko kasan turai. lokacin mutane da turawa shine suna mini turanci mai kyau haka in ka ji 2010 haka kai ajiri da goma kina sa kina sha shiri da goma ba ni ban taba shi ba to mun gode Allah dai yi wallahi ni dan karatu nan dai karatu ka na banja da kai karatu kan gani karatu ka kwa da ka jaje tobi da shi karatu daure ba wanda bai je na libati ba ba <laughs> aji boko ya yi ba aji boko ya yi amma ga rigima ya tika kai shi kana gani shi wannan da ka je libati ci bai ci da bi da jaka ba eh? ga ciwo na mu eh da ya tafi na libati ci <laughs> shi ta fina magana ba ta me yasa kana mini dariya ne kaji abu ba ka hannun kowa kana mai gadirin mutuwa do eh, ido mu na can amma dab ba ku kaci sosai ta fulaka ka ka a wurin abin da ka saboda haka ku fara kele daga nan kafin ku fita aya ap ap ap ap ap ap ap ap ah come on ah no quick man ap ap kai double nati ka ti ap ap ap up mita 3 da goma tafiya wasu mutane kwata na mai da ake soja kamar ta gida su mutu ya saboda mutum ya tiya mai ya ce zai gida ce je zauna yi abu da ya ga dama billahi da ji duka ake soja duk wanda ba ji yi doka soja da ya kamata ba dama ya dizibili ne ake wanda ba ji ya ake soja ba ya tafi gida su good okay idan muja eh? now kai uh,